ilimi mabuɗin rayuwa ɗaya cikin dubbai a babban birnin da ya fi kowanne girma a duniya wato new york an samu wasu yara biyar da suka faɗi jarabawa kammala karatun sakandare wannan ya sa aka ɗaga adadin makin da ake bukata kowane yaro ya samu a jarabawar ƙarshe zuwa maki 65 kwatankwacin kiredis goma a cewar wata marubuciyar new york post susan eldman ana zargin wata makarantar sakandaren koyar da gyaran mota a ƙaramar hukumar greenpoint da ƙara wani ɗalibi maki a darussan shi guda biyu don ya samu ya shiga aji na gaba duk dai da cewar wannan ɗalibin ya faɗi darasin bayoloji da lissafi a nashi ganin dai wannan ɗalibin yana ganin cewar ya yi iya ƙoƙarinsa don haka ya cancanci a ƙara mishi maki a waɗannan darussan